is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Laraba 1 ga watan Yuli. bayanan da ke fitowa daga fada shugaban kasar najeriya cewa kamfanin man fetur na kasar nnpc ya karkatar da sama da rabin kudin shiga da yake samu na ci gaba da jan hankalin al'ummar najeriya duk inda wata ma'aikatan gwamnati take an cuci al'umma an sace kuɗi an yin abin da ya kamata ba daidai ba to a yi bincike a fito a gaya mutane wanda kuma duk yake da hannu ya dawo da kudin nan doka kuma abin da ta masa na hukunci a masa. Sai kuma matsalar rediyo mai jini da gwamnatin Najeriya take fama da ita da yake tilasta hadimanta musanta rahotanni da ake yayatawa ta hanyoyi daban-daban ko ina mafita? idan bata ta buɗe kofofinta ba na ba da bayanai domin 'yan ƙasa su fahimci ga alƙiblar ta take ciki to waɗannan abubuwan za su ci gaba za a ci gaba da irin waɗannan hasashe da ƙirƙirar labarai walau su kasance gaskiya ko kuma su kasance akasin haka. Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu are tare da sallama ga cikakkun labaran. an tabbatar da cewa ga wani dan talitin nan mai shekaru goma sha bakwai dan kasar liberia yana dauke da cutar ebola wannan shi ne karo na farko da aka sami dan kasar da jerin kasashe masu sauran gugubin cutar tun daga ranar tara ga watan mayu da aka bayyana cire ta daga jerin masu dauke da wannan cutar mukaddashin ministan lafiya na kasar ta liberia tolbert inyawan haya ya faɗa jiya talata cewa ba wani abin damuwa domin ko an binne wannan bawan allah ba tare da wata matsala ba kuma an fara binciken waɗanda marigayen ya yi mu'amala da su kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa dan shekaru goma sha bakwai din nan namiji kuma ya rasu ne ranar da hudu ga watan da ya shige shi dai wannan bawan allah ya rasu ne a yankin margarbi wanda ke nesa da bakin iyakar gin da saliyo waɗanda suna cikin kasashen afirka da wannan cutar yi wa mummunan illa yankin na margarbi yana kusa da tashan jirgin saman kasar wanda ke da kilomita hamsin daga a fadar gwamnatin ƙasar idan dai ba a manta ba hukumar lafiya ta duniya wato who ta bayyana kasar liberia kasar da bata da sauran wannan cutar a ranar tara ga watan mayu wato kwana 42 bayan an tabbatar ba a samu wanda ke dauke da kwayar cutar ba mahukuntar kasar tunisia sun ce dan bindigan nan da ya harba mutane 38 a hotel din nan da ke bakin tekun kasar a satin da ya shige mutum ne da ya samu horo daga sansanin 'yan ta'adda a kasar libya a ƙarshen shekarar da ta gabata mahukuntan sun shaida wa kamfanin yada labarai na yammacin turai cewa wannan mutumin mai suna sa'if rezgui ya samu horar ne a ƙasar libya tare da wasu takwarorinsa biyu 'yan tunisia waɗanda suka kashe mutane 21 a wajen adana kayan tarihi na ƙasar tunisia a cikin watan maris sai dai ƙungiyar isil ta ɗauki alhakin aikata waɗannan mummunan ayyukan duka biyu a ranar juma'a da ta gabata ne razgui ya buɗe wuta kan mutane kusa da otel din nan na marhaba da ke gabar tekun birnin sus na kasar ta tunisia wanda wannan wuri ne da yake sananne ga masu yawon buɗe ido musamman ma daga ƙasashen turai da ƙasashen afirka ta arewa da yawan waɗanda aka kashe dai 'yan ƙasar birtaniya ne wasu kuma 'yan ƙasar jamus da ireland da belgium da kuma portugal yayin da mutane da yawa suka samu mummunan rauni shi ma dai rogui tuni jami'an tsaro suka kashe shi lokacin da suka buɗe masa wuta yayin da yake aikata wannan ɗanyen aikin yanzu haka dai jami'an suna nan suna neman waɗanda suke da hannu a cikin wannan aika-aikan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'a mai mulkin kasar burundi ta ce ta yaba da yadda mutane suka fito wajen zaɓe duk da sukan da zaɓen ya sha tare da kiran da jami'ar adawa jami'un adawa suka yi na cewa kauracewa zaɓen shugaban jam'iyyar ta cndd fdd mai mulkin kasar pascal inyabenda ya ce duk da kiran da jami'un adawa suka yi na jama'a sun nuna cewa sun gwammace demokuraɗiyya fiye da juyin mulki sai dai a waje ɗaya a rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito ba a zaɓen na ranar litinin wanda ya kai har da yammacin ranar haka kuma sakataren majalisar ɗinkin duniya ban mun ya bayyana damuwarsa game da wannan zaben su ko jami'an zaɓe sun ce har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe ba a samu wani tangarɗa ba duk da yake an ji ƙara harbin bindiga da tashin gwamnati a babban birnin kasar wato bujumbura duk da yawan jami'an tsaro da suka cika birnin sai kuma ba sai dai kuma ba wani rahotannin jin ciwo benda ya karyata cewa jama'a ba su fito ba ya ce 'yan kasar burundi sun fito bakin gwargwadon hali domin jefa kuri'a ya ce su ko masu cewa zaben ba a gudanar da shi cikin adalci da walwala ba ai masu sa ido daga majalisar ɗinkin duniya da kuma kenya sun ga abin da ya faru shugaban ƙasar masar abdel fattah el-sisi ya lashe takobin ganin sai ya ga bayan 'yan ta'adda da tsatsauran dokokin da zai hukunta su idan aka kama su shugaban wanda ya bayyana takaicinsa a sarari yana cewa ba kowa ne ya yi masababin mutuwar babban mai gabatar da kara na kasar ba illa 'yan kungiyar nan ta 'yan uwa musulmi shugaban wanda yake magana yana jinjinawa ya bayyana takaicinsa ne a wajen jana'iza babban mai gabatar da karar na kasar hishman barakat wanda shine ya shugabanci karar da ya kai ga yankewa dukkan 'yan kungiyar nan da ake cewa suna da tsatsauran kishin islama ga bisa dukkan alamu dai waɗannan kalaman na lcc wata alama ce da ke nuni da cewa zai kara ɗaukar matakai masu tsananin gaske akan 'yan kungiyar nan ta 'yan uwa musulmi da kuma masu adawa da gwamnatinsa. sa sai dai barakat ya gamu da ajalinsa ne sakamakon wani bom da ya tashi a bakin titi lokacin yana cikin wata tawagar motoci jami'an tsaron ƙasar yemen sun ce 'yan fursuna su 1,200 ne suka arce gidan yarin da ke kudu maso yammacin birnin biyu bayan ba ta kashin da aka yi tsakanin 'yan ta'adda jami'an suka ce fasa gidan yarin da aka yi a talata a garin ta'iz ya faru ne daidai lokacin da ake tsakiyar fada da 'yan tawayen hutus waɗanda suke biyayya ga shugaban ƙasar da aka ture mayakan musulmai na 'yan ƙungiyar shi'a sun shiga garin ta'iz ne a cikin watan mayu a su na kutsawa zuwa babban birnin kasar na sana wanda yake yana karkashin sojan da ke karkashin jagorancin ƙasar saudiya amma duk da watanni ukun da aka kwashe ana buɗe musu wuta daga waɗannan sojojin taron dangin kawo yanzu an kasa matsawa da su daga inda suka yi tunga. labaran duniya kenan kuka saurara yayin da gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana niyyar bincike kudaden da kamfanin man fetur ɗin ƙasar ya karkatar masu kula da lamura a ƙasar na ganin ya kamata yin wannan ya kasance matakin farko kasancewa ma'aikatu da dama na da wannan tabon. Ga abin da Dr. Nazib Abdullahi Darma na sashen tattalin arziki a Jami'ar Abuja ke cewa dangane da wannan matsalar. Duk inda wata ma'aikatan gwamnati take an cuci al'umma an sace kuɗi an yin abin da ya kamata ba daidai ba to a yi bincike a fito a gaya mutane wanda kuma duk yake da hannu ya dawo da kuɗin nan doka kuma abin da ya masa na hukunci a yi masa ta hanya haka ne kaɗai mutane 'yan najeriya za su samu sanyin zuciya cewa gashi sun wahala sun samu canjin gwamnati amma kuma gwamnatin ta yi musu kuma canji da ake bukata wanda zai canja rayuwarsu. Dr. Nazifi eh, Janar Muhammad in ce shugaba Muhammadu Buhari ya shigo da alkawarra masu yawa ko mutane da dama kamar da ka sani sun saka ransu akan ganin waɗannan canje-canjen saboda yadda abubuwa suka lalace. Eh, ta fuskar tattalin arziki waɗanne irin kalubala Buhari ke fuskanta yanzu? Wato babban ƙalubale da ake fuskanta shine na rashin bayyana gaskiya abin da yake faruwa game da kudaden gwamnati. Kuma kaga kamar yanzu inda aka faɗa, kaga ga misali ɗaya mun fara gani. Bayan haka babban kalubale kamar yadda muka sani shine cin hanci da rashawa. To kuma shi cin hanci da rashawa nan ya yi matuƙar katutu. Ko ina ka duba ɓangarori na rayuwar mutane yana ciki. Amma na tabbatar maka cewa Najeriya ƙasa ce mai tasowa amma ba ce ƙasa ba ce an talauta ta ne da ƙarfi saboda haka muna roƙo Allah ya sa wannan gwamnati ta duba duk inda yake za a iya samar da kuɗi ko kuma inda ake samar da kuɗi aka sace a toshe wannan kafofi idan aka toshe wannan kafofi lalle gwamnati za ta iya samun kuɗaɗe masu yawa fiye da inda take samu yanzu ka duba bayan wannan farnafa da aka yi man Najeriya da ake sacewa duk kusan shekara wanda ministan kuɗi ta faɗa shekarar da ta wuce shine ya kai na dala biliyan takwas. Idan ka haɗa shi a naira shine ya zama naira triliyan ɗaya da biliyan ɗari uku. Kusan shekara biyar ana sace wannan mai ɗin. So idan ka haɗa wannan kuɗaɗe da aka sace na mai kawai wanda ya kamata a ce Najeriya ta siyar amma waɗansu 'yan tsiraru shafu da mai sun sace wannan man ya kai na dala biliyan arba'in dala biliyan arba'in nan kuma kasafin kuɗi ne kusan na shekara biyu na gwamnatin tarayya ina mafita linzami ya mini samalin wiya samalin wiya samalin wiya Dr. Nazib Abdullahi Darma na sashen tattalin arziki a Jami'ar Abuja a su da Aliyu Mustapha Sokoto. daya daga cikin ƙalubale da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke fuskanta cikin wata guda da kafawarta ita ce rahotannin ƙage da ake yayatawa da yake zamar mata tilasta rika fita tana musantawa. Wata matsala da Zubair Idris Abdulra'uf wani ɗan jarida ke cewa yana da aibi ga gwamnati. To aibin shi a wajen gwamnatin ta Buhari guda ɗaya ne. Muddin gwamnatin ba ta buɗe ba ta ce ta buɗe ƙofa ta bayyana ga abin da ake so a yi musamman ma da gwamnatin ta cika wata guda a kan karagar mulkin najeriya idan ba ta buɗe kofofinta ba na ba da bayanai domin 'yan ƙasa su fahimci ga alkiblar da take ciki to waɗannan abubuwan za su ci gaba da faruwa za a ci gaba da irin waɗannan hasashe da ƙirƙirar labarai walau su kasance gaskiya ko kuma su kasance akasin haka na biyu ga jama'a waɗanda suka zaƙo saboda an yi yakin neman zaɓe a turba na neman canji suna ƙoƙarin su ga cewa an samu wannan canji da gaggawa to kaga a wannan lokaci da jama'a suka zaku suna so su ga wannan canji kuma babu wani bayani da ke fitowa daga gwamnati kaga anan za a jefa su cikin zulfi sannan kuma idan aka yi yarfe irin na siyasa to sai kasance mutanen nan su fara barranta daga gwamnati to irin waɗannan abubuwa wato su ne za ka ga sun kasance walau a bangaren gwamnati ko kuma a bangaren su jama'a waɗanda ake mulka ko kuma waɗanda za a ce waɗanda su suka kasance 'yan ƙasa da kuma suke ƙoƙarin akwai kuma akwai kuma hatsarin cewa mutane za su zo su shiga cikin rudami idan ka ga labari baka san wanda za ka aminta da shi ba kwarai da gaske wannan wannan yana ɗaya daga cikin irin illoli da irin waɗannan labarai za su janyo amma mm, mala aliyu idan za ka iya tunawa a lokacin da buhari ya zama shugaban ƙasa a matsayin shi na soja an samu kusan wata uku babu wanda ya san alƙiblar da gwamnatin za ta nufa a lokacin hayan ƙasa suke cewa ah, to menene za a yi bayan an cire eh, gwamnatin nan ta ce an samu cin hanci da rashawa sashen lafiya sashen ilimi duka babu wani abin da ke tafiya a najeriya amma bayan wata biyu din nan da rabi wata na uku aka fara aiki hmm. to na najeriya ba ka raba su da irin waɗannan abubuwa amma ga fahimta ta mu da muke cikin aiki na wato eh, jarida walau ma'aikacin rediyo ne ko kuma jarida ko kuma waɗannan sabbin hanyoyi na samun labarai na kai kwana to ya kamata mu yi kokari mu ga cewa shin za mu yi aikin nan ne domin fiddo zahiri abin da ke faruwa abin da ke wakana ko ko za mu yi kirkira ne domin mu bai wa jama'a waɗansu labarai waɗanda ba na gaskiya ba na ƙarzan kurege. zoef idris abdulra'ub wani ɗan jarida a hirarsu da aliyu mustapha sokoto yanzu kuma ga sabo imam aliyu da shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin ko 'yan hamayya suna da hurumin tilasta a ɓangaren zartaswa ya naɗa jami'ai da zai yi aiki da su? Jama'a masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba, jam'iyyar hamayya ta PDP ranar Litinin ta caccaki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari cewa tana jan kafa kuma bata taɓuka komai ba wata guda da kama aiki. amma martani da ta bayar fadar shugaban najeriya ta bakin kakakin shugaban kasa femi adesina ya ce ai barnar da gwamnatin da ta gada ta yi suna daga cikin dalilai da suka sa take ɗaukar lokaci ta gyara baya ga kuma tana aiki tukuru wajen dawo wa 'yan najeriya dukiyarsu da jami'ai a gwamnatin shugaba jonathan suka yi sama da faɗi da su to bayan haka ne jam'iyyar ta pdp ta ce ta baiwa shugaban najeriya kwanaki goma ya fidda sunayen mutane da yake so a naɗa ministoci. kan haka da tambayi lauya Hassan Liman shin ko ‘yan hamayya suna da hurumin su tilasta shugaban ƙasa ya naɗa ministoci? Ya ce da ni babu. To ganin har yanzu ana cece ce kan batun na ɗaya muka ga ya kamata mu kawo mu ƙarashin hirar da muka yi da lauya Hassan Liman dangane da naɗa ministoci da kwamishinoni. Za mu ɗora ne daga inda na tambayi lauyan tunda ba tilas ba ne shugaban ƙasa ya yi amfani da sunayen da gwamnoni suka bashi domin a basu mukaman ministoci. su gwamnoni tilas ne su yi amfani da jerin sunaye da shugabannin ƙananan hukumomi suka gabatar musu saboda a naɗa su kwamishinoni? To a ɓangaren gwamnoni amsan tambayan ka za mu same shi a kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu ƙaramin kashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya. Inda gwamnan jiha shi aka ba shi iko da zai ce ga adadin kwamishinoni da zai naɗa a kowane jiha. shi din nan ne zai naɗa su kuma ya gabatar da su ga majalisar jiha su tabbatar da su a matsayin kwamishinoni amma babu a cikin tsarin mulkin najeriya a wannan kashi na 192 inda aka rubuta cewa ya zama wajibi ko tilas gwamna zai karbi sunaye a hannun eh, shugaban ƙananan hukumomi ko kuma su nan za su rubuta sunaye su kai masa su ce dole ne ya aiki da shi don kawai siyasansu ko fatinsu ya zama ɗaya. A'a, abin da kawai aka buƙaci yi a ƙarƙashin kashi na casa'in da ɗaya a cikin kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu ƙaramin kashi na biyu shine gwamnan na ya tabbatar fa in zai naɗa mutane ya tabbatar ya bi ƙa'ida yadda aka ambata a kashi na goma sha hudu ƙaramin kashi na huɗu wato kar yadda wayansu kabilu ko wayansu 'yan ƙananan hukumomi su ne su kasance suna da yawan kwamishinoni a gwamnatin su abinda aka ce da kamar da aka ambata a maganar shugaban kasa Haji Sabo. Haji Liman wannan magana ta taso jihar Niger inda gwamna da sakataren gwamnati suka fito daga karamar hukuma ɗaya. Shin akwai damuwa wannan tsarin mulki? A a cikin tsarin mulki babu damuwa. Saboda in ka duba kashi in ka duba kashi na 192 na tsarin mulkin najeriya an ce gwamna shine yake da iko ya daɗa kwamishinoni to kwamishinoni aka ambata aka ce in zai naɗa kwamishinonin ya tabbatar 'yan kabila ɗaya ko kuma 'yan ƙaramin hukuma ɗaya ba su taru a cikin gwamnatinsa ba amma sakataren gwamnati ma'aikaci ne na gwamnati ba kwamishinan gwamnati ba ne domin ikon zartar da aiki na gwamna a jiha gwamna ne zai yi ikonsa shi da kansa ko ta hannun mataimakin gwamna ko ta hannun sakataren gwamnati ko ta hannun kwamishinoni ko ta hannun wani ma'aikacin gwamnati ko permanent sakatare ko director duk yadda gwamna ya bada umarni ne za aiki amma babu wai cewa don sakataren gwamnati da gwamna sun fita wuri ɗaya akwai matsala a'a babu domin babu inda aka rubuta a tsarin mulki cewa ba za su fita daga karabar hukuma ɗaya ko daga kabila ɗaya babu inda aka rubuta haka haka sabo e eh to ƙarin bayanin nake so in yi a nan shine najeriya ƙasa ne da take tafiyar da mulkin jamhuriya wato gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha an yi wannan bayanin a kashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya. Wato cewa Najeriya Federation ne wato gwamnati ta ta jamhuriya wanda ikon tafiyar da gwamnatin tarayya na hannun shugaban ƙasa. Ikon tafiyar da gwamnatin jiha na hannun gwamna. Haka kuma ikon gudanar da ayyuka na tarayya yana hannun shugaban kasa haka ma jiha to shugaban kasa ba shi da iko a yanda tsarin mulki ya ce a ƙarƙashin kashi na hudu na tsarin mulkin najeriya don yana shugaban kasa ya je ya shiga abin da ikon da yake da gwamna haka shi ma gwamna baya da iko ya je ya shiga uh, ikon da uh, uh, shugaban kasa ke da shi shi yasa aka raba ikon da 'yan majalisar dattabai ko uh, national assembly da har majalisar jihohi suke da iko su yi doka ma kai to kaga a nan uh, in aka duba ainihin abin da ake kira jamhuriya to kowane bangare ta gwamnatin najeriya tana da sa tana da gashin kanta ba tare da wani zai shiga aikin wani ba kamar yadda aka yi bayani da farko shi sa tsarin mulki ya yi bayani karara akan cewa shugaban kasa yana da iko ya naɗa ministoci gwamna yana da iko ya naɗa kwamishinoni amma saboda tsari ne na siyasa an yi siyasa tare an yi fati daya yana da kyau don ana son a samu tafiyar da aiki yadda ya kamata shugaban kasa don ganinsa don sansa in yi amince zai ce to gwamnoni ku kamun sunaye daga jihar ku mutanen da suka gas ya dace naɗa su ministoci amma in bai ɗauko ko mutum ɗaya daga cikin sunayen da suka ɗauka ba ba za a ce shugaban ƙasa ya karyawa ya karya tsarin mulkin najeriya ba haka ba haka kuma gwamna shi ma yana iya ce mun local government ku kawo min sunaye naɗa kwamishinoni in ma bai haka ba ya naɗa mutane su ciyamomi na local government ba za su ce cewa gwamna ka saba tsarin mulkin najeriya babu haka bayanin da yin karin bayani kina ji samu to Hajji saliman irin wannan hanya na kawo ko gwamnoni su kawo sunayen mutane ba ka gani yana ɗaya daga cikin matsaloli da ake fuskanta a siyasance sai ya zamanto cewa a biyayya na waɗannan mutane maimakon ya kasance ga shugaban ƙasa wadda suke aiki ƙarƙashinsa sai ya zamanto sun fi mutunta gwamna da ya ba da sunansu? eto eh, to sabo kamar da na bayani wannan bayani ne da harka ce ta maganar siyasa bayani na ne na yi cikakken bayani shi mai ikon shugaban kasa mai mm. ikon gwamna mm. wa yake da ikon nada ministoci wa yake da ikon nada kwamishinoni mm. to in za mu tsaya mu bi tsarin mulki kamar yadda tsarin mulki ya ce to bai tsammani za a samu wata miskila ba saboda haka duk wanda aka naɗa shi minista ya san an naɗa shi minista ne shugaban ƙasa ne ba da sunan shi ya ce a naɗa shi minista ko da gwamna ne ya tura sunan shi a naɗa shi in yi amince ya sani cewa aikin da yake yi yana yi ne ma gwamnatin tarayyar najeriya da kuma najeriya gaba ɗaya amma ba zai je ce a don gwamna ne ya ba da sunana dole sai umarnin da gwamna ya ba ni kafin aiki da shi ba in shi wannan ministan ya yi haka ya saba wa abin da tsarin mulki ya ce kuma ya saba ma rantsuwarsa da ministan tarayya haka ma kwamishina in shi ma ya haka ya ce sai abin da ciyaman na local government ɗinsa ya ce ya ƙi bin umarnin gwamna to shi ma zai saba wa tsarin mulki kuma ya saba ma ainihin rantsuwansa na matsayinsa na kwamishina saboda an naɗa shi ne ya aiki ma jama'a ba dole je bi umarnin abin da ciyaman na karamar hukumar sa ya nuna masa ba gwamna shine gwamna zai aikin sa ya bi umarnin da gwamna ya bashi muddin wannan umarnin bai saba wa doka ba haka shi ma shugaban kasa haka duk umarnin da ya baka za ka yi aiki da shi muddin wannan umarnin bai saba wa abin da tsarin mulki ya ce ba. Masu haro da wannan fashin baki Allah ya kamo karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin lauya Hassan Liman da Cuba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da minti 24 na asuba sai kuma karatu daga Alkur'ani mai girma. Assalamu alaikum. Sunana Anas Abdulrahman daga makarantar Sudan Center for Islamic and General Study da ke Kwantagora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم To karɓa gaida Malam Anas kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai. an tabbatar cewa ga wani dan talikin na mai shekaru goma sha bakwai dan kasar liberia yana dauke da cutar ebola wannan shine karo na farko da aka sami kasar da jerin cikin jerin kasashe masu gugubi-gugubin cutar tun daga ranar tara ga watan mayu da aka bayyana cire ta daga jerin masu dauke da wannan cutar makaddashin ministan kiwon lafiya na kasar ta liberia tolbert hanya ya faɗa jiya talata cewa ba wani abin damuwa domin ko an binne wannan bawan allah ba tare da wata matsala ba mahukuntan kasar tunisia sun ce dan bindigan nan da ya harbe mutane 38 a hotel ɗin da ke bakin tekun kasar a satin ta shige mutum ne da ya samu horonsa daga sansanin 'yan ta'addan kasar liberia a karshen shekarar ta gabata mahukuntan kasar sun shaidawa kafofin yada labarai na yammacin turai cewa wannan dan talaki mai suna sa'ib ya samu horonsa ne a kasar libya tare da wasu takwarorinsu biyu 'yan tunisia waɗanda suka kashe mutane 21 a wajen adana kayan tarihi na ƙasar ta tunisia a cikin watan maris jami'a mai mulkin ƙasar burundi ta ce ta yaba da yadda mutane suka fito wajen zaben duk ko da sukan da zaben ya sha tare da kiran da jam'iyyun adawa suka yi na cewa a ƙauracewa zaben shugaban jam'iyyar ta cndd fdd mai mulkin ƙasar pascal inyabenda ya ce duk da kiran da jam'iyyun adawa suka yi cewa jama'a su kauracewa zaben jama'a sun nuna cewa sun demokradiyya fiye da juyin mulki sai dai a waje da rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito ba a zaben na ranar litini wanda ya kai har yammacin ranar haka ma sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya bayyana damuwarsa game da wannan zaben su ku jami'an to a gaishe ka jama'a nan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryen sai kuma can da al'asar wato da hatsi kenan idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu ka gaisuwa ta'aziya ga dangin Rampangron a Jos jihar Plateau wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba za a kuma yi jana'izar sa gobe Alhamis idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya ji kansa mu kuma ya kyautata nama ƙarshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.